cewa sun da ne tana bayani kan mafi muhimmanci ko ko manya-manyan sunaye waɗanda sauran rassan su ne a yau za mu bayani game da abin da aka fi sani da sunan allah mafi girma wanda mutane suke cewa ismul azam wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi a cikin sunayensa da yawa mun samu rayoyi daban-daban masu nuni zuwa ga suna azam suna allah mafi girma kuma idan mutum ya bibiya wannan rayoyi gaba daya babban abin da zai fahimta shine lallai sunayen ubangiji sunansa mafi girma yana da alaka da shi wanda yake ambaton ubangiji idan wanda yake ambaton ubangiji yana dauke da suna mafi girma to duk sunan da ya ja zai zama sunan ubangiji mafi girma na ruwayoyi sun taskace sunan ubangiji mafi girma da wasu kalmomi da wasu sunaye na musamman kuma babban abin da yake da muhimmanci anan shine daidai gwargwadon sanin mutum da ubangiji sunan ta'ala daidai gwargwadon tasirin tuwarsa da wannan suna don haka suna allah mafi girma yana cikin wato sunayen sa ɓoye za mu ga maganganu suna da yawa a ciki amma ba maki mu kawo kamar guda goma sha biyu zuwa sha hudu a cikin maganganun da aka yi game da sunan allah mafi girma wata ruwaya ta zo cewa sunan allah mafi girma yana cikin ayoyin nan guda biyu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar rahim da kuma allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum idan mun duba za mu ga ila da hu su ne guda biyu da suka maimaito ila da hu a cikin wannan sunori guda biyu ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu arrahmanir rahim wannan kuma allahu la ilaha illahu alhayyul kayyum kalmar ila da kalmahu hu sun maimaita cikin wannan ayu guda biyu abin da yake na mana idan dai abin da ya maimaici ne to wannan kalmomi ne guda biyu suka maimaitu so da haka a binciki sunan ubangiji mafi girma tsakanin ilah da kuma hu idan mun duba magana ta biyu za mu ga cewa watar wayar ta zo cewa ku nemi sunan ubangiji a cikin surori uku bakara da ali imran da taha a watar wayar sunan ubangiji mafi girma da idan aka kira shi zai amsa shi ne قل malikal مالك ta otal الملك ban tasha a wata ruwaya ta uku shine sunan ubangiji na cikin la illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin kamar da muka sani wannan ita ce addu'ar annabi yunus alaihi salam wacce ba dan ya kasance a cikin masu tasbihi ba ba don ya kasance a cikin masinta ba to lallai da ya zauna a cikin cikin kifi har zuwa ila masha Allah zuwa ranar tashi <clears throat> da sai taso shi a cikin cikin kifi abu na hudu da za mu gani ya zo a cikin wasu hadisai har ila yau cewa idan kana so kai addu'a ka kira ubangiji da sunan allah mafi girma to ka kira shi da sunayen nan da suka zo a cikin suratul hadid yawwa a kira shi a cikin su zato cikin suratul hadid na wasu sun zo cewa a cikin suratul ikhlas me wani sunaye ne suka zo cikin suratul hadid huwal awwalu wal akhiru da farko dai huwa sai al'awwalu <clears throat> sai al'ahiru sai al-zahiru sai al-batin har izo alimun bi zati sudur wannan su ne mafi muhimmancin suna da suka zo ila huwa al'awwalu al'ahiru al-zahiru al-batin sai kuma al nan su ne suka zo a cikin wannan sura ta suratul hadid ƙauli na biyar cewa sunan ubangiji na cikin haruffa nan haruffa ɗin kuma yawanci za mu ga a farkon surori suke zuwa haruffan nan za mu ga alifun lamun mimun ko alifun lamra. ko ha mim ko sin qaf da sauransu su ne suke zuwa cikin huruful muqatta'a wato haruffan da suke ɗaiɗaiku wanda suke sun zo a cikin farkon wasu surayi irin su harafin sad irin su harafin qaf irin su harafin nun da sauran harufa wanda za mu ga sun zo a cikin farkon wasu surori wannan wasu suna suwaye sun tafi kan cewa su a cikinsu za a iya samun ismul azam idan mun duba wasu kuma sun zo cewa wani mutum cewa manzo sallallahu alaihi wa ya ji wani mutum yana cewa allahumma إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديء السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام سيتي لقد سأل الله باسمه الأعظم manzon rahama sallallahu alaihi wa ya ce da shi ya kira ubangiji da sunan Allah mafi girma da sunansa mafi girma alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab wanda idan aka roƙe shi da shi sai bayar idan aka kira shi da shi sai amsa wannan wani abin nan ne a wani a wani kaulin kuma ya zo cewa ismul azam yana cikin wannan kalmomi allahumma inni as'aluka bi annaka anta allahul ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sau da haka nan za mu tsinci sunan ubangiji subhanahu ta'ala saboda haka wani ya yi addu'a da wannan shi ma manzan rahama sallallahu alaihi ya ce ya kira sunan Allah da sunansa mafi girma wanda idan aka kira shi da shi sai amsa wannan shi ma yana cikin abin da wasu rai suka tafi akan shi da sunan Allah mafi girma amma na bakwai shine mai Allahumma a cikin wannan za su samu sunan Ubangiji bari muna so mu kawo yawancin wasu akawal daga ciki domin mu ga me suke cewa da karshe game da sunan ubangiji wani ta'ala a wasu rayun sun zo cewa banzar hama sallallahu alaihi ya ji cewa allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant المنان بديء السماوات والأرض ya zaljalali wal ikram ya hayya qayyum sai ce mai lallai ya yi kira ubangiji da sunansa mafi girma wanda idan aka kira shi da shi zai amsa idan aka roƙe shi da shi kuma zai bayar a watar wayar ya badi a samawa wal ard ya hayya qayyum to wani kuma ruwaya ya zo daga imam ali shi ma daga ɗansa imam hussein aka karɓo daga gare shi yayin farki da annabi hidir ya ci da shi ya sanar da shi wani abu da ya sani wato wannan ya yi mafarki da shi kafin yakin badar da shi da kwana ɗaya sai ce da shi sanar da ni wani abu mana da zan nemi taimako da shi akan makiya sai ce da shi ka ce yahu ya malla ya alamu malla ya malla yahu yahu ya malla huwa illahu wannan shi ibara din yahu ya malla huwa illahu saboda kalmar huwa tana cikin kalmar da suka shahara wajen cewa sunaye ne daga cikin sunan Allah Adam wata ruwaya ta zo cewa ayatul ayoyin suratul tauhid a cikinsu za a sami sunan Allah Adam akwai ruwaye da yawa gaskiya wanda yake ba za mu iya wato kawo su duka ba a cikin wasu ma akwai batun adadin haruffan sunan Allah Adam da cewa saba'in da uku ne allah ya keɓanci sani da ɗaya ya ba manzan rahama da alayensa saba'in da biyu kuma kowane annabi da akwai adadin da aka bashi wani annabi an bashi biyu kama annabi isa wani an bashi hudu annabi musa an bashi takwas kama annabi ibrahim wani an bashi ashirin da biyar kama annabi adam wani an bashi sha biyar kama annabi nuhu da ruwayi daban-daban dai da suka zo da abin nan wani ma an bashi daya annabi sulaiman yana da suna harafi daya da da shi yake juya duniya baki daya saboda haka wannan bahasi ba zai iya tantance mana hakikanin sunan Allah ba shi yasa sai mutum ya dimaci kiran Allah a cikin sunayensa musamman wanda suka zo a cikin rayoyi cewa a cikinsu akwai sunan Allah mafi girma domin ya samu daciya da shi amma mafi muhimmanci shine sunan ubangiji domin in baka san ubangiji ba ko ka kira shi da sunansa mafi girma wannan ba zai tasiri ba sosai don nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu